وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادي دري شاهدت دوات الجمال الآخرة shekarar musulunci ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da hudu a hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo da ashirin da uku ga watan yasmin watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a miladi. Allah ta ke dawowa da mukan karatu da na huwa ko imamu malikin wanda muke gabatarwa a matsalacin abdullahi na abbas wanda ke mabiyar da ke sakwato don ba manta ba muna cikin kitabun juma'a kitabun juma'a mun yi babi biyar daga cikin kitabun juma'a za mu tashi babi na shida a yau insha Allah babi na malaka cewa babu ma ja'a in imami yanzu bi sallati yawm al-jum'a istafan wannan babi fatoyin imam malik na rahimahullahu ta'ala mun san matafi a wajen samar sallar juma'a matafi ba ya da sallar juma'a ko ko babu wajen cin sallar juma'a a kan amma dai ya samu ya yi to alhamdulillah ya kare san masa daga sallar juma'a in bai samu yi ba kuma shi kenan sai a zuwa fi kai wannan matafi ce Daga mun san a cikin mazhabin imam malik shi ba san imam malik akwai adadin da ta ya kai kamar ake sallar juma'a na koda a gari ne idan ba shiga wannan adadi ba ba a sallar juma'a ba sai da juma'a wannan mashuri na a cikin mazhabin imamu malik to kan haka sai kulla a ya ya ina allazi ya kulla ba da kama don wannan ba zai kai cikin wasa ta imamu malik shi ya ayyuka ya ya kulla bari a wannan wuri kira fata mun gani مالي يكي باب ما جاء في الإيمان وكنش الشهود باء الإمام نن بعد الإمام فعل من الإيمان نصر وتخمس الإمام علينا من الشهود باء هل الشهود باء جاء غورا مرغوما مسلمين فعل نسان في سرك مسلمين كوكو ولدي جاء غورا نالغوما شيكا نفي أنا باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية جاء غورا مسلمية جي ونكوي يوم الجمعة ران الجمعة يسوك في السفر ينا تكين تفيا سيبيا قوي قال مالكم إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه أشيكي من؟ ko da yake matafiyi ba a wajabta mai sallar juma'a ba amma idan ya yi shi kenan ta isa mai ta yi daidai ba matsala haka ma in shi ya bada sallah ba matsala kai ka bi malik ya ce idan nazar imamu idan jagoran al'umma ya sauka bi ƙaryacin a wata kalkarya wani ƙauye wani ƙaramin gari amma ƙauyen da ta ji fi hal jumu'atu a ƙa'ida jumu'a ta wajaba gare su sun kai adadin da aka jumu'a sun mallaki komai na tattaro na juma'a. wal imamu musafiru amma shugaban da ya zo a garin matafiyi na duk da zama ne matafiyi da yake shine jagora shine al'umma suka dogara kai nai a ɓangaren addini fa ba sai ya tashi ya musu hudu ba wajen ma'abihim kuma ya musu juma'a ganin girma ne sai an ka ce ranka yarda kai za ka babu sallah sai ya shiga masallaci ko da liman na nan liman ya koma gefe daya shi shugaban sai ya yi huduba ya ba da sallar juma'a to fa inna hala tilkal qarya duk mutanen wannan ƙauyen wannan alƙaryat wa ghairahum da wasu su waɗanda ka zuwa da gefe gefe yujammi'una ma'ahu ya halatta su yi juma'a tare da shi juma'a su tayi ba matsala sannan kuma wannan shine ka'ida idan jagoran musulmi ya je a gari wanda yake karkashin mulki ne yana shi ka ba da sallah haka asali yake shi ka ba da sallah qala malikun wa in jama'a al-imamu wa huwa musafirun bi qaryatin la tajibu fiha al-jum'atu fala jum'ata lah wala li ahli tilka al-qaryati wala liman jama'a mahum min ghayrihim وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر imam malik ya ce wa in jama'al imamu idan liman ko ko shugaban musulmi ya tsaye da juma'a bi qaryatin a ƙauyen da la tajibu fi hal juma'a bata wajaba gare su ba ba kawai na wanda suka isu da kawunansu ba don daga cikin ka'idodi waɗanda a mazhabin malikiya akwai waɗannan na cewa sai kawai ya tattara sannan juma'a ta waje bagarai ya kasance kawai na da ya isu da kanshi ga komai irin yana noma ne gwargwado ya ci da kai ne bai dogara ga wani ba shina da kasuwa shina ah, zama dai na dindindin ehin istitsanun wanda yake zama ne na dindindin ba yan runtuwo ba dan zauna in shekara ta wuce su tashi su koma wani wuri kaza masu biyan ruwa ko masu biyan haki irin makiya da sauransu ba irin haka nan ba ga mazhabin imam malik irin kamar fulani masu su zauna nan su tashi nan su yi wata uku nan ko wata hudu sannan su tahi kuma su kara ba gaba can su aji sansanin su kuma su danyi watanni su tashi to irin su juma'a bata waje ba gare su ba sai ya zan gari na zannanne kila an fahimta to sai yace idan shugaba ya zo a garin da ba irin wannan wanda ya cancanci juma'a ba ya ce bi qaryatin la tajibu fiha aljum'atu ya ce fala jumu'ata la babu juma'a a garin ko da liman ashe ba ko da shugaba ashe ba shugaba aka biya ba ga tsaye da juma'a a'a in dai ya garin ana tsaye da juma'a ko da bai nan kamun ya iso garin ya cika sharuɗa to shi kenan a yi juma'a amma in garin bai cika sharuɗa ba to shi kenan sai a ɗauki cewa kan tafiya ake fala juma'a ta lahu bai samu ya tsaye da juma'a ba wala li ahli tilkal qaryat mutanen wannan alƙarya su ma ba za su tsaye da juma'a ba wala liman jama'a ma'ahu min ghairihi hadda waɗanda za su juma'a tare da su na ƙauyuka ba su da juma'a ba samu tsaye da juma'a ba ko da an yi raka'a biyu a'a wal yutammim ahlu tilkal qaryati wa ghayruhum yan ƙauyen da waɗanda suka zo daga gefe duka su ta cika sallar su ma'ana su yi raka a hudu mimman laysa bi musafirin a salata mimman laysa bi musafirin ga duk wanda ba matafina ba su cika mi a salata sallah kalimar a salata maf'ulun bihi na na wal yutammim wal yutammim ahlu tilkal qaryati wa ghayruhum as-salata su su cika sallar su da duk waɗanda ba su ba su ‘yan ƙauyen in dai wanda ba sun ɗin ba mimman laisa bi musafirin wanda ba matafiyina ba tafiyar da aka kasaru kala malikun malik ce abin da yasa wala jumu'ata ala musafirin ko wannan fatawa ce game da aza juma'a garin da aka juma'a sai ya ce ka sharuɗa akwai maganganun malamai da yawa game da waɗannan in muka ƙara ba gaba za mu je madogara imam malik game da wannan hadisin da ya amfani da shi ga wannan a gaba insha Allah ko karatun yau ko karatun wayanda attahe na irin hadisai kamar irin wannan na wacewa abin manzo sallah sallam shi kadai da irin wanda suka istinbadi ciki za mu cimma insha Allah ina fata mun gane wannan babu na gaba babu ma jaa fi sa'ati allati fi yawmil jumu'ati hadisan da suka zo game da ɗan lokacin nan da adda falala da daraja wanda Allah ɗaukin sarki ya ba da falalarsa ga al'umma annabi Muhammad na cewa duk wanda ya roki Allah lokacin nan Allah zai karɓa mai katta'un to game da wannan sa'a wannan lokacin hadisin da ya zo game da ita mu saurara حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال وترانا من صلى صلى يا أم بشرانا الجمعة أتكم مغنغنون ديك نجمد الجمعة سيكي فيه ساعة تكم ونيني أكوي وتأل أكوي وانتل لوكشي لا يوافقها عبد مسلم bawa musulmi ba zai daidai ya yi kitibis da wannan lokacin ba wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an wa huwa qa'imun alhali yana tsayin daka wa huwa qa'imun yana tsayin daka ya jajirce yusalli yana sallah yusalli yana addu'a yas'alullah shay'a yana roƙon Allah wani abu a cikin wannan lokacin ba mai dacewa da wannan lokacin yana roƙon Allah illa a a'tahu iyahu face Allah ya ba shi abin nan da ya ka roƙo mu fahimta wannan hadisi a cikin hadisai da yawa da ka bukata fassara sosai saboda hadisin da ka bi masa za mu ji hakan na farko fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun ko yawa abdun muslimun sharadi kenan bawa musulmi mai cikakken musulunci abdun na kirana bari kuma ga masu larabci muslimun na'ati naina idan na kira aka yi mata na'ati to ya halatta ta samu mi ta samu halun don idan jumla ta zo ba da na kiratin ba a ce mata halun ko yawa aljumalu da ba'da nakirati sifatun wa ba da maarifi ahwalun idan ya zan ka kawo nakira sannan sai ka kawo jumla bayan nakira jumlan nan sifa ce irin misali waja'a rajulun min aqsal madinati ko min waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a afwan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a to kalimar yas'a fi jumla ce jumla ce fi'iliya fa'ili fi'ilun wa fa'ilun mustatirun ko ehe to sai ka ce tunda ta zo bayan rajulun wa rajulun nakiratun ko ba haka ba to yasa sifa ce a kula to amma idan sifat aka koma aka sifanta ta afwan idan nakira aka sifanta ta to in jumla ta zo to halunta to da aka ce la yuwafiquha abdun muslimun kaga abdun nakira ne muslimun sifat abduna to wa huwa qa'imun halun kenan kila gane hala kaunihi qa'iman ko ba haka ba to sai malamai suka ce wani qiyamu anan ma'anahu al-luzumu wal muwazaba wal mudawama a samu ya lizimtu ya dawwamu yana cikin abinda zamu faɗi abinda zamu faɗi gaba kenan shine mi ka'imun dun a anan ba qiyamu na ka tahi tsaye a gane ka kiri-kiri ba ko a'a kiyamu na a ce irin wanga aka ce ma wane wallahi harkar ga ina ganin sai kun tashi tsaye ko ba haka ba sai kun zan mazan tsaye ka san ba irin tashi tsaye ba irin haka ko ba haka ba ko ana cewa ciwon ga wallahi baka ta san mai tsaye ba zai kai ka kwance to ai ba wanga tsayi ba ko abin da yasa zamu yi hadidin wannan don kan mu ci karo da hadisin da yi qiyamu anan almuwazabatu wal mulazamatu wal mujahada yana ta kokari kokarin mi yusalli yad'u sun ka ce yusalli anan yad'u yana addu'a ba a salatu wannan ba Allah mu gani ba salatu za ta ruku'i was sujudi ba wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum an gane yusalli to in yusalli sai aka ce yana addu'a muka ce ko yas'alullaha sai aka ce halun saniyatun mutaradifatun aw mutadakhilatun in ba ka ce yas'alullaha mutaradifu daidai ki da yusalli ko ba haka ba tunda duk mun ce don roko na ko ko mu ce mutadakhila a'a yusalli ta wadi yas'alu sai ta shige cikin yusalli dun yusalli yana addu'a ko ba haka ba sannan an ka ce yas'alu yana roƙo to mun san addu'a ta hi roƙo wa'i duk in ka ce roƙo alheri ɗaya kaka roƙo amma in ka ce yana addu'a har da sharri yana addu'a Allah shi kare da shari ba sani ba ko mun gane addu'a ta hi faɗi sai mu ce abdun muslimun wa huwa qa'imun halun ga abdun yusalli halun saniyatun yas'alullaha Allah shay'an yas'alu halun salisatun mutadakhilatun fi yusalli yana roƙon Allah riwaya ibnu majah ta ƙara ta ce malam yas'al isman matsawar bai roƙi zunubi ba to Allah bai ma garanti in ka roƙi zunubi ba ko ba haka ba Allah shi bani sa'atta ko kai ni ko ba haka ba to Allah bai sa wannan ba ruwa imamu ta ƙara aw yas'al qati'ata rahimin matsawon bai roƙi kaɗa zumunta ba Allah shi raba wane da ne? ko Allah shi raba wani da uwa uwatai ko Allah shi raba wani da wani kuma yan na, ka nemi kaɗa zumunta ko to in dai ba waɗannan biyun kan roƙa ba baka roƙi zunubi ba baka roƙi kaɗa zumunta ba face Allah illa a afahu iyahu kila an fahimta mu muke wahala game da wannan fassarar mu karanta hadisi na gaba amma kawun mu kai can ina ganin sanadin din ba ma sai mun abin nan ba mun san shi sosai daga imam malikin daga abu zinadi min tabaqatir rabi'a daga a'raji al-a'raji min tabaqatir salisa abu zinadi abdullah ibn zakawan aka ce mai kunya dice abu abdurrahmani abu zinadi laqabi ne yana saboda har da ditai al-a'raji suna ne abdurrahman ibn hurmuzi yana cikin tabaqatir salisa al-majiri Abu al-majirin abu abu hurairah an abi hurairah hadithun muttasilun kuma dukan su sai katun na hadisin dai zahiri ingantacce na sai mu je ga na gaba wannan hadisin kokarin da muka yi wancan hadisin na farko za mu ciki ciki da irin waɗannan kalimomi wa haddathani an malikin eh haka fa wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi yadihi annabi da yana nuni yace fihi sa'atun da an ka zo kan sa'atun wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da hannu nai rawi yace sai ya aza babban yatsarsa kan anmula kan gabarsa ta manuni haka ko kuma ta khinsar karamin yatsa haka yace sa'a ta haka take yukalliluha yana nuna kaɗanta ba da yawa ba kila fahimta wannan ruwa ta imam malikin ita ta warware da sauran ruwayoyi dun sauran ruwayi hatta ta bukhari da muslimu da ya kawo hadisin fihi sa'atun la yuwafiqu wa abdu muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu sai aka ce qala wa ashara bi yadihi yuqalliluha sai aka ce to man alladhi yushiru kuma man alladhi qala qala wacce kala don an ka ce kala sai rawiyar yace wa ashara bi yadihi yuqalliluha to in ka ce rawi in ka ce abu huraira to sai wa ashara bi yadihi kenan annabi in ka ce abu araji kenan abu huraira ya aikin in ka ce abu zinadi yayi haka kenan araji ya aikin in ka ce malik shi yace kala kenan abu zinadi ya aikin kina kun ga kun fahimce ni to amman nan sai hito karara yace wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi yuqallilu ashe kadan nata ina ba ta mun gane kuma wannan shi ya nuna mana ashe ba awa ta minti 60 ta ba ko ba ta minti 60 ta ba wata awa ta istilahan ko ba haka ba ba awa ta ba lugatan mai minti 60 Allah samu gani to mu ci gaba da hadisi na gaba wa haddathani an malikin an yazida ibn abdullah ibn abdullah ibn al-hadi عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه bari mu ji sanadin sai mu da fassara hadisin gaba daya daga imamu malikin wannan mun san shi imamu darul hijra min al-tabaqati sabi'a daga yazidu ibnu abdullahi ibnu usama ibnu al-hadi almadani allaisi sikatun faƙihun min ɗabaƙatul khamisa ɗabaƙatul khamisa yake an muhammad ibn ibrahim ibn al-haris at-taymi ma'rufi na yana tauce mu min ɗabaƙatul rabi'a an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf abu salama wannan ba abu salama sahabi ba abu salama tabi'i min ɗabaƙatul salisa Ɗan ɗan babban sahabi na babban miliyoniya kenan ko Abdurrahman ibn Auf yawa Abu Salama almajirin Abu Hanifa uh, Abu Huraira ne yace an Abi Huraira hadisi muttasilun sanadun muttasilun ko ba haka ba annahu qala shi Abu Huraira yace cikin hadisin zamu samu wasu abubuwa da yawa hadisi na mai daɗi mai ban sha'awa kharajtu kharajtu ila turi wata rana na fita zuwa ɗuri sina dukin ɗuri sina don in ziyarce shi in samu lada ko in samu wata falala a biyo ni in samu lada ko in samu falala don ɗuri dukin ɗuri kun san an yi annabi musa alaihi salamu wahayi a wurin ko ba haka ba ehen to ni je can a zuwa na ko a dawowa dai falaki to ka'abal ahbari bisa hanyar ni mu da ka'abul ahbari ka'abul ahbari tabi'ina khadarani saboda mi saboda zamanin munsalaf yana raye babban malami na a cikin yahudawa amma bai musulunta ba lokacin sai bayan rasuwan manzo sallah sallah ya musulunta kaka a cikin jerin haka tabi'ina ko ba haka ba yawwa mukhdara wanda ya ga rayuwar jahiliya ya ga rayuwa kuma cikin musulunci ya zabin da annabi amma lokacin bai musulunta ba to yace sai ni kitibis ni gamu da shi to da yake ya musulunta yanzu ana zauna a yi labari da shi ko kuma kila bai musulunta ba amma sun saba bari mu ji magana fajalastu ma'ahu sai ni zana da shi muna dan hira muna tadi fa haddathani an at-taurati da yake shi malami masani at-taurana ya babbani wasu wasu bayanai wasu ilmuka a cikin at-taura an ce kaza a cikin at-taura an ce kaza ni kuma haddathuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma ni ka bashi labari kaji annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza haka ya kamata da kirista ka yi yawwa kaji ahlus sunna ba haka ya kamata da kirista ka yi kai ahlus sunna in ya toma ya talla addini ne kai ma ka tallata mai addinin ka ya gum ko ba haka ba yawwa sai dan kada ma wata yar takarda cikin paper cikin cikin window abin ga sai ka jiza glass ka kira shi ku gaisa ko ba haka ba sai ka lacce shi ehe sai ka gwada mai cewa ashe shi musu abin ga dai ke bai ko iya ba sai ka labarta shi ka lacce sai ya gane cewa ashe shi bai taki komi ba ehin to Allah samu gane fa haddathani an at-taurati wa haddathtuhu ni ku a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to fa kana fi ma haddathtuhu cikin hadisin da ni bashi an kultu nace cikin hadisin da ni bashi cewa ni nace mai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة illa wa hiya musikhatun yawmal jumu'ati min hini tusbihu hatta tatlu'a ash-shamsu shafaqan min as-sa'ati illa al-jinna wal insa to ga muhallu shahid abin da yasa kawo hadisin wa fihi sa'atun la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu cikin abin da na ambata mai na karanta sai daga annabi wannan hadisin mu fassara shi a gurguje mun san hadisin khairu yawmin tala'at alaihi shamsu mafi alkhairin yini duk cikin yinnai mafi alkhairi wanda ran ta fito ciki nai yawmul jumu'ati ran jumu'a wannan ko an tambaye ka wane ne yini mafi hici duk cikin yinin sati shine ran jumu'a wannan shi ka nuna mana ko ba haka ba ya fi asabar ya hi lahadi kaga konan ya mai damma ka da ahbari raddi kyakkyace ko ba haka ba ehe sallar mu ta juma'a ranar mu ta juma'a ta kowace rana bakin da bai karya faɗi khairu yaumin salat alaihi shamsu yawmul juma'a ga falalar shi kuma wasu abubuwa fihi khuliqa adamu ciki ne Allah halici adam wa fihi uhubita min aljannati kuma ciki aka saukar da shi daga aljanna zuwa duniya wa fihi tiba alaihi cikin laifin da ya yi wannan ran juma'a na ya dace an kai mi an karbi tubansa ba ana nan dora na guda juma'a juma'a guda ta an kai a ana nan da duk da bai munasaba ta ta do zai ta hwado ran juma'a sannan wa fihi mata kuma da ajali ne yayi bayan shekara dubu da na duniya wa fihi mata ko ba haka ba cikin ran juma'a ya rasu wa fihi taqumu sa'atu kuma ran juma'a alkiyama za ta tashi za a yi bushin kaho wa ma dabbatin ba wata dabba illa wa hiya musihatun face tana tsorace kalimar musiha kalimar swahata swaha an ka kara ma hamza an ka ce a swaha kila fahimta yanka sa an kai da ƙarin kalima na ka wasu abubuwa a larabci sai ka ce shaka ilayya fa tuhu, ya kawo min kuka sai ni share mai hawaye kila fahimta hamza din nan ana ce mata hamzatul izalati hamzat gudda abu bai nuna an gudda abu a na share mai kwansa alƙaza ga ido kila an gane ehin to yanka ce saha ya tartsa kuwa ko ba haka ba ehin to yanka ƙara hamza ga saha an ka ce a saha sai a ce mi ya saurara ma kuwa ya jira, ya jira kuwa an gane aiko ehe ya wa, wa ma min dabbatin babu wata dabba illa wa hiya musihatun dun kalima yanka ce saha yasihu sa'ihun aka cewa ismul fa'ili amma in an kara mai hamza sai a ce asaha yusihu sai a ce musihun wal mu'annasu musihatun ko wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun babu wata dabba face tana jiran taraci tana jiran busa kaho ta yi zugun duk ta tsorata yau maljima ta ranar juma'a min hini tusbihu daga rantsar da alfijiri ya keto da keto alfijiri tusbihu nan keto alfijiri ba ta iya komi ta saki wuya zalo har yaushe hatta ta tsalo a shamsu sai ta ga rana ta hito awan nan guda ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu ba wata dabba fa jum'a fa ce tsoraci take dan wannan awa guda ko awa biyu wanda kai ana kare sallah assalamu alaikum sauri kake ka koma ga gado ko sauri mutum kai ya koma a gwada ida ida dan baccin da an ka kace mai a ita lokacin tsoraci take don an ce juma'a kuma ga yau sahiyar juma'a ta tana tsorace ta ga alfidiri kan ya keto tana jiran ta ga rana za ta hito mahitatta ko za ta hito yamma ko ba haka ba shi ya tsoronta da ta ga rana ta hito inda ta hito ba mahitatta gabas kenan sai ta ya kwanta ta san ba ran nan ba ko ba haka ba don rattashin alkiyama rana yamma za ta hito ehe shafaƙan min sa'ati dun tsoron alkiyama illal jinna wal insa sai mutum da aljani su dai dan don mi mutum da aljani saboda tsananin gafalar su da rashin ko oho ko su suna da yakinin ba jimu'a ta ba tun rana ta ba ta ba eh to in ko gafala ta kowa eh kowa sai a cire a ce illal jinna wal insa a ce amun wa khasasun ko banda wato eh illal jinna wal insa ka ce amun na lalle ya ce duk aljanu duk mutane amma dole a cire wasu banda wasu suwa ko wa ka da dai illal jinna wal insa saboda ni saboda suna da yaqini ana da yaqinin ba jima'a gata ba yanzu aka da yaqini ba jima'a gata ba yanzu yanzu an ka ce in mutum ya ce ma jimu'a gata ta yau muna talata jimu'a garana za ta hito yamma ita ta tashin alkiyama kana karanta shi ko kana gaskata shi jazakallahu khairan kana karanta ka ce ba ita ba ko tabbas ba ita ta ba ko kuma ta sati ta sama ba ita ba ko sati na uku ba suna ba amma ya dalilin mu na'am na'am jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wannan amsa ta yi to haka abin yake na ji mai wani wa'azi na wa'azi ran alhamis ya ce to wallahi dan adam kai tsoro kila walla gobe na <laughs> gobe na gobe juma'a ina mun ka sani ko ita ta wallahi kai anniya kana iya tashi ka iskira ta haito yamma ko ba haka ba to mun san akwai ashratu sa'ati akwai zuwan al-imam al-muntazir imam Mahdi akwai bayyana ya'juj wa ma'juj akwai bayyana dajjal akwai bayyana isa alaihi salam duka waɗannan kuma mun yadda za su za su afku duk manzo Allah ya baya ya labarta hadisi he da arba'in sun waɗi annabi isa zai dawo kuma ba mu gane su ba ina nuhin waɗannan alamun mukka sai an yi su kila an fahimta saboda haka ba juma'a jibita ba amma ba san kowace juma'a ta ba amma dai sai an yi su amma dai a kula kuma kakkai yi kawo da cewa ashe kana da saura ki da kai baka san juma'a ka tayi ko ba haka ba duk in kan mutu juma'a ka kai tayi yawwa Allah ya kiyaye illal jinna wal insa shi yasa malamai suka yi ta sabani sun kace da lil gaflati ko kuma saboda yaqini ba ita bace sai mun kace a a dukan su ana samun clash mun ka koce fasara ka dauka in kace saboda yaqinin ce to mutun nawa ya san yaqini din kai mai zuwa karatu kai ka san akwai mai akwai akwai imamu mahadi zai bayyana akwai isa akwai ya ajuzu akwai dujal kai ka sani akwai wanda jahil na tibran bai taba jin labari ba ko bai damu ba ko ba haka ba akwai aljannu kahirai akwai mutane kahirai ba su ko damu ba ko ba haka ba to kila dai akwai wani abu kila in ka ce mai gafala to kila sai ka cire wasu kuma Allah samu gane to ga muhallu shahidi wa fihi sa'atun duk abu abu hurairah ka bawa ka'abul ahbari hadisin da yace annabin mu yace wa fihi sa'atun cikin wannan yini akwai wata awa wani dan lokaci la yusadifuha abdun muslimun bawa musulmi ba zai yake tibitta ita ba shine musadafa can yace la yuwafiquha nan ya la yusadifuha ko ba haka ba ashe akwai taradufu cikin luga wa huwa yusalli nan bai ce ka'imun ba a kula wa huwa yusalli alhali yana sallah ko ka ce yana addu'a bari ka ji abin da za mu faɗi yas'alullah shay'a yana roƙon Allah wani abu ba mai kitibis da wannan lokaci shi na roƙon Allah illa a'tahu iyahu fati Allah ya bashi abin nan da yake roƙo da Abu Hurairah ya faɗi haka Ka'abul Ahbari ya ji haka kala Ka'abun Ka'abu ya ce a ah, lalle amma zalika fi kulli sanatin yawmun kai kowace shekara a fa guda ta juma'a guda da wannan ba kowace juma'a ba sati sati ba wannan shekara ne shekara shekara na fa sai sai ce mai bal fi kulli juma'a a wallah mu annabi mu cewa ko wace juma'a wace juma'a ya ce muna sai kabu ya ce to za a gani fakara kabu a taura kabu ya ja taura ya dan buda ya diba ya karanta da ya ga haka nan fakala sai ce sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi a gaskiya lalle a taura haka ta ce ni nan manci ni ne kuri kaji in dai wahayi na ko ba haka ba na attaura babu kure bai samun alkur'ani amma duk abin da ka ji ya yi surkulle to shirmen suna sun kasa ciki ya ce lalle haka na fi kulle juma'a ke la fahimta a da wannan wasu ka ce ashe kenan ba al'umma muhammad adda wannan gara basa ba tunda akwai a cikin attaura ko eh eh suka ce bai cikin khususiyat jama'at annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin khususiyat arwallata ba inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu'i wanda da shi annabi zai gane al'umma ta ashe ba da wannan ba kila an fahimta ba irin latul qadari ta ba da Allah ke banci al'umma annabi Muhammad inna anzalna fi latul qadari ko ayati latul qadari khairu min alfi shahr mun san da wannan to wannan ashe kila amun na ga wanda ya daidai wannan lokacin mun ji wannan lalle annabi ya gaskiya kala abu hurairata abu hurairata ce to da mun ka kare a muzakara da ni da kabula habari ni dawo wannan ga dawa tabbas falakitu basra tabna abi basra tabna abi basra gifari nan mudibat sanadi can harkon sanadi ya mun kace sanadin cewa mun kai haddathani ya an malikin ko anwa an yazi dabna Abdullahi ibn al-hadi ko wahima huna shi yazidu wannan yanzu shi yi wahamun anan ittifakan sun ittifaki kan cewa ba malik yi wahami ba yazidu ibn abdullah ibn al-hadi shi yi wahami anan mi an wahamin babu basrata ibn abil Basurata wanda yake jamila ibn abi ba suna ne basra ba shi jamilu a suna ne sahabi na uba an gane ba ɗa ne ɗanɗan a ana ce mai jamilu ibnu basura jamilu ibnu basura uba ne basura ɗa ne basra sai a ce jamilu ibnu Basura abu Basura kila fahimta Ibinu basura abi Basura in ka diba cikin rijalu haka yake amma ba suna ne Basura Ibinu abi Basura ba ɗane ne basura uba basura in ka ambaci baba ne ka ce ibnu basura in ka ambaci ɗane ne ka ce abu basura wa huwa ismuhu jamilun to sai wahima sai yazid ibn abdullahi sai yace basura saboda haka wanda yake kala abu huraira falaqitu ibna basura ibna basura an gane al-gifari ne game da wani babban sahabi na manzon sallallahu alaihi wasallam mai suna ibnu mai suna mai kunya ibnu basra fa qala sai yace min min aina aqbalta abu hurairah ina ka hito fa qultu to za ku ji wani abu sai ni abu hurairah yace sai ni ce mai mina duri daga dukin duri ni to ni wajen ziyara in samu lada ka san duci na mai tsarki ka san kuri ka san kaza ka san kaza ko ba haka ba sai aka je karatu ko mi da yau ka cikin karatu ko ba haka ba kakkai mamaki wani abu ya boyo gare ka ina jin kun tuno muna asbab ikhtilaf ulama'i masha Allah gawartaccen malami wani abu ya boye gari wanda dan karamin almajirin almajiri ne yana ya san shi inda kace cikin mukusirin wanda ya kowa tara hadisai babu abu kamar Abu Huraira amma ga hadisin ga bai ji shi ba mi ka faruwa sai ya ce mai faƙala sai wanga sahabi ya ce mai wannan sahabi ya ce mai kayya lau a darattuka qabla an takharuja ilaihi ma kharajta wallahi da na haɗu da kai na cin ma kamun ka ta duri dushe duri da baka ta ba da hana da na hana ma ta haya don ko ka ta can babu lada babu komi za babu komi abin da yasa saurara sami'tu rasulullahi ka ji sabon mu Allah hujja kawai annabi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu la tu'malu al-matiyu illa ila thalathati masajida ila al-masjid al-harami wa ila masjidi hadha wa ila masjidin iliya au baitul muqaddas mun dai san hadisin akwai duri cikin wannan uku da Allah na san zaka da hana mata yace kakka aikin banza wahala ɗaya zaka sha ka dawo ko yi baka da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'malul ba a hawan taguyoyi taguwa mi ajami ne taguyoyi ba in kuma ba kenan al madiyatu mufradun in ka shahitu almatiyu jam'un la tu'malu almatiyu ba a hawan taguwa a tafi bagire dun niyyar ibada ga bagiren dun cewa bagiren na da daraja a samu lada wurin babu inda aka haka illa ila salatati masajida sai wurare guda uku masallatai uku su wane ne ila almasjidil harami wa ila masjidi hada in ji annabi wa ila masjidi iliya ko masallacin iliya iliya kwakwahi area da baitul muqaddas take ciki wurin da baitul muqaddas take ciki ko ko ga lafazi au baitul muqaddas ya fade shi karan kai ne ko ko baitul muqaddas a bukhari da muslimu au masjidil aqsa haka ta zo duk duka ne gudana waɗannan su ɗai wurare da aka zuwa da niyya a ziyarce su saboda karan kansu ibada na zuwa wurin a samu lada su kuɗin ɗaina amma duk inda ka sani babu wata lada ko ba haka ba nan ko kurkusa mun karanta cikin risala ya ce wanda ya alwashin ya tahi makka ko ya tahi madina ko ya tahi bal muqaddasi ko to ya cika ya tahi wanda ya alwashin ya tahi masallaci wani masallaci waɗanda ma yawan uku ba ya tsaya masallacin garin su ko ba haka ba shi shikenan abin da ya ce zai ya tahi masallacin garin su ya raka abi ya sallame ya roki Allah shi gafarta mai babu inda zai babu bambanci kila fahimta da ka nika gari ka sai wani masallaci gwamma ka tsaya masallacin Abdullahi bin Abbas inda ka da mabera kila gane kai nafila kika ka an fahimta ba bukata wai sai ka tafi masallacin gari kaza masallacin gari kaza in dai dun darajar wurin na to sai masallacin guda uku Allah ta mu fahimta abin ka da ban mamaki duk hadisin Abu Hurairah bai ji wannan ba bai ji wannan ba gashi haka yayi wajen bidan lada ga duri sina ko ba haka ba eh amma da yau an faɗa mai ko kuma ya rika ko kuma sai fara karantar da shi shi yasa da ma Imam al-Bukhari zai kawo hadisin yace haddathani Ali قال حدثنا سفيان يتي علينا عن ابن المديني قال حدثنا سفيان ينا عن ابن عيينة ko, عن الزهري موسى ابن شاب الزهري عن سعيد موسى سعيد بن عبد المسيب ko ba haka akhir mutakaddimina ko mun san surukin wa na Abu Huraira an Sa'id an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida sai ku wadannan ina Abu Hurairah jiwon gaji shi ba dare ga nayo ba ko gawa ga Jalil ibn da nan malaman hadisi suka ce akwai wani abu da aka ce ma irsalus sahabi sahabi shi ma irsali kai tsaye ya ketare wanda ya faɗa mai ce annabi ya ce Ya an ce wa irsalus sahabi sahihu bai da matsala ko ba haka ba don ko akwai ka'idan malaman hadisi as-sahabatu kulluhum udulun eh saboda haka Abu Huraira ya san Jamilu ibn Basra babban sahabi na magaggaci na sannan kuma Abu Huraira sake jin hadisi ga wani kuma da mun ka sani a ah, Imamul bukhari Imam Muslim su Tirmidhi su Abu Dawuda su sun shi kuma da shi shi ya shahara shi yasa cikin bulugul marami riyadus salihina da sun kananan littattafan da muka karatu wannan ba suka kawowa ta an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala la tushaddu ar-rihal shi ma abu sa'id al-khudri kila fahimta in ka diba bulugul marami na abu sa'id al-khudri ya kawo ya kawo shi a babin juma'a yana ji ko ko babu yake kafi sannan ya kawo shi a dai babubuka wurare wurare saboda haka sai hadisin ya haito daga wa ya haito ga Abu Sa'id al-Khudri ya haito ga Abu Sa'id al-Khudri ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ya haito ga Jamil ibn Basra zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haito ga Abu Huraira zuwa Jamil ibn Basra zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam amma Abu Huraira yana faɗi ne irsalan sai ya shahara ga Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sai an kamance sanadin da a cikin Abu Huraira an kamance sahabi kina mun fahimta ehin Allah sabu gani wannan kenan kaga ashe dun kai wani abu an ce a alaga ta malan ayyabin nan ku annabi ya hana ko ba haka ba kace in jiwa duk kutubu sita na karanta ban ga wannan ba ko ba haka ba to kai ko ba kutubu sita ba ba su hada koyi ba ko ba haka ba har yanzu an kace ma cikin bai haƙi an ka samo shi ko cikin ne ko cikin muwatta imam malik ko cikin musnad ahmad ai ba cikin kutubu sita ko ka yadda ko ba haka ba eh Allah ya samu gani ya shukku shi rawi shi ka shakku shin masjidul iliya aka ce ko baitul maqdis aka ce qala abu huraira sai abu huraira ya ce to da ni gama da wannan sahabi shi kuma ni wuce eh thumma laqitu abdullahi ibn salam sai ni gamu da kuma Abdullah ibn salam mun ga sahabi na ko babban malami na a cikin yahudawa ya zo ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mun san kissa dai kissa ta tana nan cikin littafin a asiratun nabawiya ta ibnu kathir wannan da albani yawa ki ya ce mai sahihu asiratun nabawiya to kissa na nan ciki ya kawo ta kuma ya sahaha ta na abdullahi ibn abba ibn salami wannan ya zo na yayi muqabala da annabi saboda shi lokacin bai musulunta yana bai hudi amma da ya zo mu'jiza da ayoyi da kalamu annabi sallallahu sun ka hirgita shi yadda lalle wannan ba wai wasu dabaru na ba ba ba nazarin dare na ba ko ba haka ba cikin dare an ka tashi an kai nazari ba irin wannan na malamai wanga wahayun min Allah kawai sai yadda mun don annabi san matsayi ne ya san imanin ga don Allah ya shiga ba don kwadai ba don wani abu ba yace ya rasulullahi ina son in faɗa ma wani abu ni dai shugaba ne nake a can mu a cikin al'ummata kaji kaji kaji kaji kaji ya faɗin matsayi ne yace kuma na yadda na imani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma an turo ne mukabala da kai kuma abokan zama suna nan tahi ni ne jagora abinda nika so duka ka yadda da ni ka san matsayina in sun ka zo ka boye ni ka tambaye ni ka tambaye su game da ni yaya abdullahi ibn salam yake wajen cikin ku annabi ko haka yayi suna isuwa ya ce ɗan shiga ɗaki ya shiga suka zazzanna ya ce wa ya shugaban ku sun ce kuka ce abdullahi bin salami ko ya iso ko yana nan tahi ya ce to ya matsayin abdullahi bin salami ka sun ka ce kai khairuna wa ibn khairina wa sharifuna wa ibn sharifina wa kabirina wa ibn kabirina suka yi tayabu suka ce ai ba mu ba mu da kamata suka yabai tsamal sun ka wanke fitakas an ka gama sai mun sallah sallah yace Abdullahi ibn Salam yace na ce hito ya hito yace faɗa musu abin da ka faɗa min yace cewa ni ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi sun ka ce kai sharruna wa mun sharrina shi ya kuwa zama shi sun ka baci masharanci na mugu na jahili na bai san ko ƙarya ya kai haka ne ko ba haka ba sun san gaskiya ko ba haka ba sun san gaskiya to haka abdullahi bin salam ya zanna wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwashi ilimi addini to da an ka zo ana magana sai ga hadisin abu hurairah har yanzu akwai makarantar sai ko ya ko ba haka ba har yanzu mai hadisi dubu dubu biyar da yan kai ko ba haka ba ga mai hadisi hamsin zai karanta sai cikin hamsin cikin dubu biyar ne da yan kai bai da hamsin din nan cikin hamsin din bai da wani abu shassa in kana da wayo ko ba haka ba in kana da ka karanci littafi 20 ko 30 kaga wanda baka sani ba ko ma karanta ko ba haka ba sai ya ce tun malaki to abdullahi ibn salam fa haddathu bi majalisi ni bashi labarin zamana da ni ma akabul habari tunda kabul habari bai hude na shi ma abdullahi ibn salam kuma shi ma ya san harkar wa ma haddathu bihi ni gaya mai abin da ni bashi labari fi yawmil jumu'a na game da jumu'a faƙultu ni ce ka abu da ni hannun ba ka abu labari ka abu cewa ya yi zalika fi kulli sanatin yawmun ni ce a sai da ce mai haka nan cewa wai kowace she kowace shekara rana gudata ina cewa ka abu haka yace tun ban huta ban isa mai labarin ƙala abdullahi ibn salami kaza ba ka'abu abin ta ce wallahi ƙarya kai ƙarya kai a taura ba haka ta ce ba da yake abdullahi ibn salami ka san ya san halin mutanen nasu ko ba haka ba ya aza ba a gyara ba ya aza kabul habari harka ta tafiya gudanci ta koyi gaskiya zai ya ce wala ƙarya ya kai ma eh, a taura ba haka ta ce ba fa kulti zan ce mi a daga ta ai sun makara a abu a taura sannan ka abun sai ya ɗauko a taura ya duba da ya duba fa ƙala bani hiya fi kulli juma'atin ai da ba sai ya ce a ya duba lalle kowace juma'a ta فقال عبد الله بن سلام صدق كعب كعب ya faɗi gaskiya wannan shi an matakin malami da ya kamata ya ɗauka ko ba haka ba ba alhawar ma ba tsoro in ya kwaɗi karya ce karya ta ko ba haka ba in ya kwaɗi gaskiya ce gaskiya ta kakka yi kwaskwari ma ko siyasa ku guda ko jam'iyyar ku guda ko mazhabar ku guda ko ƙungiyar ku guda ko mi guda naku in gaskiya ta gaskiya ta in karya ta karya ta ila gane yana faɗin cewa ga Abdullahi bin Isla ya san karyata cikin a ba haka an kace ba tun bai faɗa mai a ya gyara ya ce karyata sai ce ai ya gyara ya diba ya ce kuma ya faɗa mai wadda ya ce to gaskiya ta ya faɗi gaskiya saboda haka mu bar danne gaskiya muna kwaskwari ma gaskiya guda ta kuma shi an mi shi at abin da ka ba mu nasara faɗin gaskiya amma duk wani kwalo-kwalo da alharma da wani abu duk ba ta ishe mu Allah samu gani sun makala abdullahi ibn salamin sai abdullahi ibn salam ya ce to da ka tani ku bari in kara ma karatu kai ka ba shi hadisi ko ka ce wa fihi sa'atun la yusadifu abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Allah shay'in la adahu iyahu ko bari in kara ma karatu ni aka karatu yace kar alimtu ayyata sa'atan hiya ni na san wani awata ni na san ta kai hadisi dai kai rike baka san ni na san wani minti na <laughs> eh. ashe wannan da shi wannan suka ce farubba ballagin ta hito farubba mu aw amin sami'i sau da yawa za ka karantar da mutum ya ka fahimta ko ba haka ba yau gashi ya bashi hadisi amma ya ce mai to dakata ni na ka fahimta ko ko na ji abinda baka ji game da hadisin ba zauna a fassara ma a faɗa ma lokacin amma wannan musaurara fassara ce ta abdullahi ibn Islam kashin kai ne a fahimta ce ko hadisi na ya samu da wani asiri na ko ba haka ba shi karatun dare na yi ko ba haka ba wani muciya yace na san kowa ciyawa ta fa qultu lahu sai Abu Hurairah ce sai nace mai akhadirni biha don Allah ba Allah bare fada min wala ta dinna alai don Allah haka yin ruwa, wala ta din zani bi bani ne ko don Allah ka kan yin rowa fada min ba ruwa karatu qala abdullahi ibn salamin. abdullahi bin salam ya ce hiya akhiru sa'atin fi yawmil jumu'ati awa ta karshe a jumu'a ta karshe awan nan daga ita ba wata awa sai faduwar rana ita ta ita ta da za mu iya cewa minti talatin na misali ni zan basuwa sai a ce muna da tabbacin rana tana faduwa bakwai daidai sai mu ce da shidda daidai zuwa bakwai daidai ita ta kila an fahimce ni in kuma minti talatin na ɗaya wannan awat to ta shidda da rabi zuwa bakwai daidai ita ta abdullahi bin sulaimi ya ce dai ita ta kila fahimta to ya kamata kakka zanga fili kai almajiri yana a baka magana sai ka ji bata bata bata dan karo da abin da aka yi ka ko ba haka ba shi yasa mama izi ya kawo ta ka'ida ko cancin cikin karshe yace wa in raja'ahu raja'ahu tafahuman ko ba haka ba yana maganar ladabi ga malami yace amma idan malami yayi ma wata magana ya baka wani wata fatawa sai ta buji kanka to za ka yi muraja'a ka danyo bita ka nuna mai alaga horta malam to akwai hadisi kaza ko akwai aya kaza ko akwai maganan malam wani kaza da yace kaza to dan ka dan hada da kaza anya bata ci karo ba amma kai wannan tafahuman mai shari'a ce la ta'annutan ba akan ta'annuti ka kore shi ka tona mai asiri ka bayyana bai ko gane koyi ba a kai ka sun ka gane dumi dun kakka je gaba ka wadi a nawa ayi na mujiyatu bin shu'ba ko ba haka ba ne sai ka tsaya cis ba mu ga tushin guda manzo sallah sai aike shi baharaini zo yana karatu yana karatu yana karatu da yahudawa yana musu karatu muqabala da sauransu ya kai ya uku ta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kana wa ma kana wa ma kanat wuce bagiya yake ya uwa harunu babanki dai ba mugun mutum na ba uwarki kuma ba karuwa ta sun kace kayya yahudu na kakku yi mamaki suka ce ba ga jahili ina mutumin gana ku suna ne annabi muhammad ya zai doki maryam ya ce mata ya uwa harun maryam kuma ga ita ce a uwa annabi isa alaihi salamu harun mun san kuma dan uwan annabi musa alaihi salamu na tsakanin musa da isa shekara dubu eh ya mai da maryam kauna kai kai wanga an yi kilashi kila an ya yi. an buga yanzu yau ka ce ka dibi wani ka ce ya kai dan uwan hoda ya kai dan uwan Usman dan Fodiyo ko ba haka ba ina kuka da alaka in dai ba jika an kace ba ko ko wani abu kida kun gane abin da suka yi Abu eh, Mugira bai san amsa da zai bai ba sai ni ko gari ya dawo Madina don hadi don maga amsa guda ga ta kawo shi Madina yanzu ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam ga kadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ka hika koma ka ce musu halan ba su sa ma su ko diyan su sunan kakannin su ku ne amsar ai suna ɗaya na huta haruna da an ce ai ba harun dan uwan musa ba harun dan uwan ta haka miki jahilai na ba san harunan biyu na ba ko ya biyu shikenan na ce mai aka dan uwan shehu usmanu to shikenan babu shehu sai dan fodiyo eh yawwa kila Allah ku gane eh, eh to haka nan to kakkazan haka nan kaga sai ya ce to tsaya ba ilimi anan sai ya ce sai mai muraja kala abu hurairah fa qultu sai ce a a abdusalami abdullahi bin salami wa kaifa takunu akhir sa'atin fi yawm aljum'ati ya za a ce ta zan karshe awa last hour a yinin juma'a kuma wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako alhali cikin hadisin gadi na faɗa ma annabi cewa la yusadifuha abdu muslimun wa huwa yusalli bawa musulmi ba zai yi daidai da wannan lokacin ba yana sallah watilka sa'atu kuma kai ka san wannan awa ta ƙarshe gab da faɗuwar rana sa'atu la yusalla fiha lokacin nan ba a sallah ciki don annabi ya hana a yi sallah lokacin rana ta faɗuwa kai ka sani ya zaka ce ita ta an fahimci wannan kaga wannan lalle ya kamata alama abu abu huraira ina da kai sosai kwarai da gaske mu ya kizon ehe mutabassir jiddan fa qala abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam sai yace alam yaqul rasulullahi kaji karafiya hadisai alam yaqul rasulullahi hujja su kai annabi shikenan hujja alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh ashe annabi bai ce ba man jalasa majalisan yantazuru salata fa huwa fi salatin hatta yusalla ko hatta yusalliya ashe annabi bai ce ba wanda ya zanna in dai jiran sallah yakan yana nan cikin sallah ai sallah bai ce haka ba kala abu hurairah abu hurairah kultu nace bala eh lalle ya faɗi haka kala sai ce fa huwa zalika shina shi yasa mun ka wasara muku hadisin farko wa huwa qa'imun ba sallah ba ba tsaye na sallah ba sai sun kai ittifaqan ya jajirce ya yi tsayin daka bil haƙƙi roƙon Allah ɗaya kai ba sallah yana ruku yana sujuda ba ina jin fasarar ta hito abu guda ɗaya kamata ku tamban shin shi Abdullahi ibn Salami ba ina yi shi yanzu kama wancan hadisi da kama wancan hadisi ya gano a ayar karshe ya gano sa'a karshe ta sannan da hadisi da wannan fahimta ce ta ya fassara cewa ashe wancan wa huwa qa'imun yusalli ba sallah aka nuhi irin wakatar ku da sujuda ba da fahimta ta ibnu majah ya roto mana hadisi bari in karanta muku wani hadisi ibnu majah ya roto hadisi mai namba ta ɗari ko ku dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara daga abdullahi ibn salamin ya ce kultu ni abdullahi ibn salami wata rana na tashi tsaye ni rinka cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun annabi gaba gare yana zanne sai ni ce inna lanajidu fi kitabillahi mu mun samu a cikin littafin Allah a taura mun samu fi yawmil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha abdun mu'minun yusalli yas'alu Allah fiha shay'an illa qadallahu hajatahu mun samu haka cikin at kila fahimta a cikin juma'a akwai wani lokaci wanda bawa mumini ba zai daidai da wannan lokacin ba yana roƙon Allah daidai wannan lokacin face Allah ya biya mai bukata ta yi ko qala abdullahi to misalan kana abdullahi abdullahi ibn salami mai bada hadisin yace annabi na zani ce haka fa ashara ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nuno min ina faɗin magana ga sai yayi min nune yace au ba'da sa'atin ko ko dai sa'atin yace yace ko dai dan kadan dan lokaci radin sa'a fa qultu sai ni duba at taura sai ni diba an ce sadakata lalle ka faɗi gaskiya ya rasulullahi au ba da sa'atin cikin attaura haka an kace ni cewa ni fi yawmil jumu'ati sa'atun la yuwafiqu hanicci sai annabi sallallahu alaihi wasallam a'a au ba da sa'atin dai an kace annabi ko rubutu da karatu ba da ya saki duba sai ce lalle sadakata au ba da sa'atin qultu sai ni ce in ji abdullahi bin salamin ayyu sa'atin hazihi ya rasulullah wace awa ta wagga mu ni haka an kace wace awata kala sai annabi ya ce hiya akhiru sa'atin nahari akhiru sa'atin nahari awoyin rana ta ƙarshe kila an fahimta qultu sai ni ce a ha laysa sa'atu salatin to ayin ko ita ba a sallah lokacin nan ashe ya mura azab shi yasa Abu Hurairah na kado mai magana ya warware ta kala sai ya ce min bala eh lalle ba lokacin sallah bane amma ai innal abda al mu'mina idza salla thumma jalasa la yahdisuhu illa salatu fa huwa fi as-salati wa huwa hadithun sahihun kila gane to ga wannan suka dogaro suka ce lalle an samu hujja mai karfi ita ce akhiru sa'atin nan ina ji bar mu zana an ce akwai hadari kila insha Allah kila ba ta zata assalamu alaikum za mu jinkirtar tamboyi saboda hadari amma ga an bayyana kasafin da malam ya yi muhadara na suturan mace musulma an zo da shi